ina tare da dr rabiu musa kwankwaso dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar nnpp a wannan zaɓe insha Allah da za a yi ranar 25 ga watan nan na fabrairu shekara ta 2023 dr rabiu musa kwankwaso yi mana bayani me matsayarka kan maganan canjin kuɗin nan ne yadda babban banki ya ce sam ya ƙi ƙasa ƙasa cewa ba za a ƙara wa'adi ba kamar yadda majalisa da wasu 'yan najeriya suka bukata kai me ra'ayinka kan wannan to jama'a assalamu alaikum ina son ɗauki dama in gode wa duka 'yan najeriya saboda haɗin kai da goyon baya da suke ba mu ta nnpp kuma dama ce na in jajanta mana jajanta wa dukkanin al'umma musamman masoya talakawa da suke wannan ƙasa tamu najeriya mutanen da suke faskare mutanen da suke ɗinki mutanen da suke keke napep mutanen da suke sai da nama da sauran sana'o'i ga sunan babu iyaka wani ya fito tun daga safe haddare, yana yi da sassafe ya sake fitowa sun tara kudinsu sun samu dan jarinsu wani jarin na saniya ne wani jarin na sai da 'yan atamfu ne da sauransu kuma ga yanayi ya zo gwamnatin tarayya ta kawo wani tsari a ƙarshen lokacin tafiyarta kuma a ɗan ƙurarren lokaci na ji canja kuɗi da yawa an kirawo ni musamman daga kano da sauran jihohi ana gaya min cewar mutane sun shiga wani yanayi mara daɗi waɗansu suna ta ko kawa lallai su canja wannan kuɗi waɗansu ma suna nan suna ganin abin ba zai yi ba to wannan shine nake son daɗa jawo hankalin shugaban ƙasa da sauran shugabanni na najeriya na da allah da annabi a tausaya wa al'umma mutanen nan masoya ne masu son zaman lafiya masu sana'o'i ba su shiga harkoki waɗanda suke doka ta hana ba sun samu kuɗinsu na halal a yi ƙoƙari duk abin da za a yi a ɗaga lokacin nan a ba su dama su je su canja kuɗinsu idan ana ganin ba za a yi haka ba to a ba da dama musamman mutane suna cewa masu hannu da shuni sun riga sun karɓe kuɗaɗen na santarar bank ma baki ɗaya kuma ban mamaki ba wannan 'yan siyasa waɗansu suna da bankuna wannan 'yan siyasa da yawa suna da musamman pdp da apc suna da gwamnoni an ce gwamnoni suna ta tattara kudade a gidajen gwamnati wannan abin takaici ne wani yana nan da dubu hamsin dubu ɗari miliyan ɗaya ko fiye da miliyan ɗaya na so ya canja jarinsa kenan shekara da shekaru yana fafutuka yanzu ga shi ga alama duka sun nuna cewa zai yi asarar wannan kudade wannan abin takaici ne saboda haka muke sa a daga lokaci in ba za a daga ba a bada dama mutane in babu kuɗin su je a zuba kuɗi a banki in allah ya sa aka sake bugo sababbi a ba mutane su tafi su je su gaba da sana'o'insu wannan kenan amma idan duk ta gagara ina so mutane don allah su yi hakuri kar wani ce zai doki doka a hannunsa kamar yadda waɗansu ke faɗa su yi haƙuri haka dimokuraɗiyya ta gada waɗansu suka samu mulki sai su ga sun tsallaka saboda haka dutse di inda ya je ya fada wannan ba abin da ya shafe su bane saboda haka ne gwamnati jama'iyyar mu muka zauna muka yanke shawara cewa in Allah ya bamu nasara mutanen da suke da kuɗaɗe a hannu gwamnatin mu ta tarayya za ta buɗe windo duk wani wanda ya samu sa na halaliya mu ba da dogon lokaci kowa ya ciro canja kuɗinsa wa'anda suka yi wani abu kuɗaɗe wanda suke ba daidai ba shikenan doka ta kama aikinta amma dai in allah ya yarda in allah ya yarda babu wani talaka guda ɗaya a najeriya da zai yi asarar sa da ya samu ta wahala ta aiki wani ta noma wani sana'o'i ga sunan iri-iri mutum ya tara ina burin zai sai kaza ina burin zai yi kaza yau an waye gari ana neman a mai da su zero ba komai ba ko kwabo to wannan na ganin ba abu ne mai kyau ba kuma na daɗa roƙon gwamnati kar ma dai a bari a kai wannan matsayi da mu za mu shigo mu ɗauki mataki domin allah ya kai mu aka rantsar da mu ko shakka babu ina ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fara yi inda wannan abu ya faru ma tun farko da mu rubuta shi a cikin kundin tsarin na cewar duk wanda yake da kuɗinsa na halaliya gwamnati dai ba za ta yi hanyar da zai zai ya ta ba saboda haka muke fata mutane su yi haƙuri su bi layi wanda za su iya wanda Allah sa ya canja shi kenan ya canza wanda bai canja ba to shi kenan ya ɗauki katinsa ya canja annan mutanen in Allah ya yarda a samu nasara a samu ci gaba da karuwar arziki a Najeriya. Wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso akwai masu sharhi da ke cewa ana so a yi amfani da wannan damar wajen hana masu wato son masu makudan kudade a hannayensu ka su yi amfani da su ne wajen makudin zaɓe. watakila shi yasa gwamnati ta kawo wannan ina ai ba sharhi ba ne sharhi ne ai abin da yake faruwa shine wa'annan mutanen da ake ganin kamar za hana ai duk bakin su daya kuma wannan mutanen ba su ne da bankuna wannan bankunan kada su daga sama suka faru? ai bankunan su ne ba ma maganar bankunan su ba yanzu gwamnatocin nan duk ga baki ɗaya Najeriya an raba su kashi biyu in ban a anambra ko dai na PDP ko na APC suna nan duka za su kirawo kuma sun kirawo manya-manyan manajojin bankuna su je su kawo musu kudade a gidan gwamnati a zube su da su za a je a fito da su a yi zaɓe nan ai mu ne aka tsugunar da mu mu da ba mu da banki mu da ba mu da gwamnatocin jihohi da sauran mutane wanda za su je su ce a kawo musu kudade gidansu wannan shine gaskiyar magana kamar inda wani ɗan takara yake yin yake magana na cewar wai dan shi ake wannan ba gaskiya ba ne duk bakinsa daya duk 'yan jari hujjar kasar nan fanna gaya maka kulob ne dukkaninsu bakinsa daya kowa da rijistarsa haka suke tafiya an ware mutane talakawa da masu san talakawa a waje daya suna nan a ƙasa ana fama da wahala su kuma suna can saman sama samaniya suna ta yin abubuwansu na jin daɗi da kwanciyar hankali wannan kudaden da ake cewa babu isassu ai an bugo isassu din suna ina a je a duba gidajen gwamnati a tafi a je a duba gurare da irin buliyan bans nan da yan siyasa suke ɗiban kudade suna kaiwa gidajensu duk wannan abubuwa ne waɗanda suke ya kamata gwamnati ta duba ta tabbatar da cewar an yi adalci duk sanda gwamnati saki layi ba ta yi wa al'umma adalci ba musamman talakawa wani talakan faina nan da yan kudinsa ko nama baya ci saboda ya yi tsada saboda yadda tattalin arzikin ƙasa yake ka san irin wannan talakan duk wani mai mulki da wannan talaka ya bude baki ya tsine wa albarka ka san shi da albarka har abada duk yawancin mutane wanda suke mulki ba su san wannan ba wasu gani suke fasan tsallake za su iya yin komai in ka zo kana maganar ba gudu ba ja da ba to ba gudu ba ja da baya ai wannan so muke mu ji an ce ba gudu ba ja da baya wajen koran yan boko haram a north east ko ga ce ba gudu ba ja da baya wajen korar yan masu kama mutane don kudin fansa a bangaren mu na arewa maso yamma da sauran gurare wanda suke yin ta'addi. irin wannan ake tsayawa amma talaka talaka da yi wahala aisha sha wani ma akwai ciki wanda ba za ka rasa tallan turmi ya samu kuɗin ba wani faskare ya samu kuɗin wani zuwa yi keke na pep ya yi sanar kuɗin har da wani yaro na jin a kano ne Ku wani sha'awa ya rubuta a bayan kekensa na keke na fef? wai shi yanzu ko sabon kuɗi ko transfer duk wannan mutane dariya suke te da wane ne ya za a yi a ce kana da hali ta samu kudin kawai na ake wannan a duniya kudin ga sunan shekara da shekaru waɗansu kudin rabona da ingila shekara talatin yanzu amma waɗansu kudin suna nan ana amfani da su ne matsala me sai an canja wannan kudade saboda haka duk wannan maganganun suke faɗa ina jin kawai dai ana yin su ne domin dai waɗanda suke talakawa su ɗauka da gaskiya a ƙarshe dr rabiu musa kwankwaso wannan al'amari zan iya cewa kayi wa talakawa albishir waɗanda idan ba a canza musu kuɗi ba to in sha Allahu in Allah ya baka mulkin nan zaka taimake su ba za su yi asara ba to kaddara mulki dai na Allah ne ah, ba lalle bane kai ma na san ba za ka bugi kirji ka ce lalle za ka lashe wannan zaben ba amma ƙara yin bayani yadda mutane za su ƙara fahimtar ka sosai. Na san fahimta kada ne baka fahimta ba. Me amfanin bugun wani wani bugun kirji ne in faɗa. in ba a can mun yi roƙo mun yi roƙo in ba a canja ba in gwamnatin NNPP ta zo za mu buɗe mu ba da dama mutane su canja kuɗinsu ina ake haka a duniya mu tsarin mu tsari ne wanda yake na taimaka gwamnatin da muke son me ta taimakawa a jama'a ne in baka buga kuɗi ka ba talaka ba saboda Allah talaka ya ji ya yi sana'a sai ya samu kuɗi sai ka kawo wani tsari wanda yake zaka zo ka zama yadda wannan kuɗin ba komai takardarsa ta zama takardar tsire ai ba haka ake yi ba saboda haka in so kake dada nanatawa nanatawar kenan in Allah ya yarda babu talaka a Najeriya da zai yi asarar kuɗinsa saboda wannan tsarin da aka kawo kuma muna kira a gare su da su yi hakuri. in an hana ka canji to kai ka yi canji ka canja su kawo mutanen masu tausayi masoya al'umma tunda dai abin nan ba gado ba ne ba wani wanda zai ci da shi ya gada harka ce ta siyasa da ta ka ce ya yi gargajiya ce uban wane bai yi ba uban wane ya yi wannan tsari ne wanda aka zo da shi na kowa ma yana da dama kuma shi sa muka fita daga wannan tsarin wani pdp da da apc shirme domin su suka kawo wannan masifa ga ta kullum sai da da suke yi suna da da kara mata karfi talaka na shan wuya a najeriya dr rabiu musa kwankwaso mun gode kwarai da gaske na gode salamu